ana hada alqur'ani a shekara daya duk wani makaranci ya san alqur'ani a ce musu za a hada alqur'ani a shekara daya dole abin zai dan yi masa yawa a wata to abu ne da yana yi ba dai tani da wannan makaranta suna masu shi Muhammad Rabi'a da tahfizul Qur'an ya amin ma'aikata wato makaranta ce wata shi sanifa ya kafa ta ne a kan hadda alfahari sana'a farko asalin shi wannan program akwai wasu bakin mutane da suka zo daga kasar misar sun zo da wata kamar khibra kamar wata idea ta yadda za a iya haddace da alkur'ani a shekara da suka zo suka samu wata makaranta ɗaya daga cikin makarantu na kano a matsayin gwaji suka fara gwada su da program na siyasa suka zo a cikin wata biyu sun samu wasu ɗalibai sun fara da su cikin ikon Allah wannan ɗan wata biyu da suka yi sai ya zama cewa sun ga ɗaliban nan wasu daga su sun uzu goma wasu uzu sha biyar wasu ma sun ce ya haka to abin sai burge su kwarai kuma suka ga tabbas wannan abu da suka zo da shi suna ga zai iya yiwuwa to illa dai matsalar da aka samu sai zama to su sun zo ne guzurinsu ba zai ishe su ma su kai wataƙila shekara ɗaya ba sai da aka sai suka ci tarinya za su da abinsu ya da na abin sun cimma shekarar nan su ga abin su yi suna cikin haka Allah ya ɗasa wani bawan Allah ya ce to ai nan Kano garin Alƙur'ani kuma garin Hadimul Qur'ani an ba shi sa tarabi kowa ya san da yake hidima akan Alƙur'ani zo na kai kuwa tasa sa ku gaya masa ga abin da zai mu komi ne. saboda haka ana zo aka samu khalifa aka gaya masa ai gashi wasu bakin mutane ne sun zo da wata dabara wacce za a iya haddace Alƙur'ani a shekara ɗaya hakikar ba abu hudu biyu amma ne ba ta bai su tobi kuke so kuka ce to su sun zo gaskiya ba su da gurin da za su koyi ba su da ɗaliban ma ba su ne da su suka gudanar da koyarwa ya ce to alhamdulillah mu wannan abu aiki a cikin sanu kira shi muka gada iyaye da kakanni saboda haka muna da waje muna da mutane muna da duk abin da kuke so sami in dai harka alƙur'ani ci. a take a lokacin ce a je a duba masallaci ɗaya daga cikin masallatansa gadan ɗaya shi ka sha shi ka yes a duba akwai makaranta dama a wajen ga kuma masallaci akwai bangaren mata inda suke sallah shi a je a duba ni a fara karatu malamai nawa kuke so suka faɗa da ni me kuke so ku su suka faɗi kuke da suke so ki duk ku je yanzu a tallata abun a kira duk mutane su cikin ikon Allah a wannan shekarar shekarar 2017 kenan aka fara wannan program aka samu mutum 250 aka fara wannan mashru'i mai albarka da su suka fara wannan mashru'i a cikin mutum 250 din nan cikin ikon Allah a shekarar ta zo ƙarshe ta kai ce makon, an samu mutum 180 har da biyar na wanda sun haddace alƙur'ani da ragowar a cikin sako wanda ya yi izu 40 wani ma ya kai 50 wani 30 da yawan su kuma ka duba za ka gaba waɗanda aka fara da su gare saboda haka Halifa ya farin ciki matuka abu an zo an gwada shi kuma ga shi ya yi saboda ake ce wannan abu ba kyale shi zai a tsarin program ɗin da shekara ɗaya za a yi ko shekara ɗaya yi bin lalambuwa da suka yi a musu afla a ba su tattar sami su ya ce wannan ba abin bari ne ni da shi ba na manta ta gaya ya ce min wato shi yana tani kuma Allah ne ya zuciyarsa ya daɗe yana son na janna ta ma yau a ce ga shi da rayuwar sa fara janna sai da haka da wannan program ya zo masa wallahi sai ke ganin kamar jami'a ce ta fara dama shi hadafin sa ayi al'kurani. to sai ga wata dabara ta mutu da zai alqur'ani sai da haka jin daɗin abin yake a ransa ya ce shekara mai zuwa mu ya zama mutum ɗari biyar maimakon mutum ɗari biyu hamsin sai da aka cikin ikon Allah shekarar nan ta biyu ta zo aka yi wa mutane jaraba kusan mutum dubu ne suka jaraba a lokacin aka ɗau mutum ɗari biyar aka fara da su cikin ikon Allah a rabin shekara nan ci na musu talatin to cikin ikon Allah kuma a watan mu na shida ne da ƙarshen sa Allah ya masa wafati Hanifa Allah ya zuciyarsa ya so abin faɗaɗa to amma dai Allah ya karɓe abun su kuma bai tsaya ba da haka ya'ya gaba ɗaya ta yi baki a kan wannan abu ba ne wanda zai tsaya ba da haka muka ci gaba cikin mutum ɗari biyar ɗin da muke su ne shekara ɗari sai da muka samu mutum ɗari uku da hamsin su ma sun da jama'a a shekara ta biyu ke sun haddace alƙur'ani mutum ɗari uku da hamsin ragowar mutum ɗari da hamsin su ma kamar wancan wasu suna da zuwa hamsin wasu arba'in wasu talatin babu aƙalla wanda yake da shi da ke zuwa a cikin da to sai kuma yanzu muna cikin shekara a sai shekara ta hudu kai shekara ta hudu shine muke da dalibai kusan mutum ya ɗaya wanda cikin ikon Allah tun da ran shi fadin Fahimi ya taba furta mana cewa insha Allah wannan lamari na musu ya kai cikin ikon Allah shi baya nan ne babu ran ransa Allah ya karbe shi amma kuma kashi abun ya ke wannan adadi da ya ambata ya sa a ransa ne da kuma a cikin mutum Allah ya san sanin wannan adadin a shekara ta hudu kenan a cikin mutum dubu din nan duk da dai shekarar Allah ya sa ta zo wata iri shekara ce ta zo da abubuwa na ya shafi duniya ne gaba ɗaya ba Allah ta mun fara karatu ne ne muke musamman wata biyar wannan ibtila'i ya zo digin wannan ne yasa adadin da muka samu na muhaddata wannan shekara a cikin mutum dubu bai wuce mutum ɗari shida da kana. tunda shekara ta fara kenan su ma muka musu hafla kamar yadda aka saba al'ada aka sallame su muka ɗau na shekara ta biyar kuma ita ce wannan shekara da muke ciki yanzu wannan mashru'i mai albarka an yi shi ne don hadda alkur'ani ba don koyon alkur'ani a fahimta yawa mutane sai su rude a shekara ɗaya yaushe ka iya baki yaushe ka sauki yaushe ka addace ƙur'ani a nan muna da awa bakwai ta karatu ana shiga makaranta tun daga karfe bakwai karfe takwas a farka zuwa karfe biyar ne to sai na duba na gani muna da awa bakwai wacce a karatu ne a awa tara nan za mu cire lokacin break da lokacin sallah da lokacin hutawa saboda haka in dai za ka iya haddace mun shafi uku a ƙasa da awa bakwai din nan alal aƙalla awa shida duk safa ɗaya ka da ta a awa biyu kenan ga safa uku wacce muke yi a yau duk rana ana so ɗalibi yadda ce shafi uku za ka iya haddace shi a a awa shida wannan awa ɗaya ta rage ta muraja ce dole da abin da ka haddace a ranar bayan ka gama ka ba wa malami ya rubuta maka za ka zo kuma kai sa. to in dai a wannan jarrabawa mun jarraba ka mun gani a mu'addal hifz ɗinka ya baka gashi ka haddace mana shafi a wannan jarrabawa taka shafi uku a ƙasa da awa bakwai kuma alal akalla awa shida kai wannan muna sa ran insha Allah ba albarka kuma za ka iya haddace cikin da shi wannan kusan shi ne matakin da ake bi ake haddar a shekara ba mutum ya zai zo empty bai san komai ba na alƙur'ani a ce zai haddace a shekara wannan mustafi da ne da zai yi shi wannan ah, mashirin mai albarka ah, kamar yadda ka sani na gaya ma shekara ta daya ta biyu ta uku to kusan sai kamar shi ke tallata kansa sai da yawanci za ka samu na yi ne na gama to ƙani na sai ya zo ko kuma wani ɗan unguwanmu ko wani abokina to sai ga wani lokacin mu kafin ma mu sanar dama ɗaliban da muke tare da su sun sanar wa da ɗan uwansu wanda suke sha'awa ko kuma unguwa ko an ga ɗalibi kullum yana towa makaranta wato abin da zai baka mamaki ma shine ko a shekarar nan mun samu wanda ya ce ta kawo mahaifiyarta hmm. ita ta yi ta kawo mahaifiyarta a shekarar mu ta biyu bana mantawa akwai mahaifin da ya kawo ƴaƴansa za su shaukin abin da ya gani sai ya zo shi ma ya shiga ya sa yin kuma ya zauna mutumin nan man tahirin mutumin brigade ne nan ina ga mutumin nan akalla zai shekara sittin haka ya zo cikin ƴaƴansa yana da ƴaƴa mata uku maza biyu haka ya zo su shida kai suke rubutu masu makaranta sai karatu tare da shi saboda ko wajen sanarwa kusan kamar ma ɗaliban su suke sanarwa ɗan uwansu abin duk da mu muna dan amfani da hanyar sadarwa ana sanarwa ana buga takardu a ce ga shi difa ta kaza za ta ci gaba da karatu to ana sani to amma kuma sanarwa ta ma fi yaduwa ga su kansu ɗaliban kwarai da gaske ina ga anan a shekarar nan ma da ta wuce akwai ah, ɗalibin mu ne tun daga wani gari wata ƙasa ce gini ake ce gini ne ko gini gini ya so daga nan a yanzu hakan nan muna ɗalibai daga kamaru sun zo muna tare da su muna da ɗalibai da suke daga Gana duk suna zuwa wannan kaga wajen ƙasa ma a cikin ƙasa kuwa akwai ɗan sokoto akwai ɗan zamfara akwai ɗan adamawa ga sunan da yawa ba ɗan kano ne kaɗai a ciki a wannan mashi mai kamar da na gaya ma da farko da aka zo da fikirar nan wannan mutane suka zo tunanin ya za su yi suka wannan abu da shekara suka nemi kuma khalifa ta mabara Allah ya masa rahama da wannan dama tun farko ba a kafa shi a kan aibiya ba ba a taɓa biyan su ne biyar akan wannan kyauta wannan kyauta ake yin in dai ka cika wannan sharaɗan an zo an maka interview an ga za ka iya na gida ne kai na waje ne kai babu ruwanmu da alaƙa kowane ne kai in dai ka zo za ka iya ka cika wannan sharaɗan za ka iya. ba kuma abin da za ka iya har ka gama ba wanda ya ce maka wasu ne da registration ko ta form ko ta wani kuɗin wata ba wanda na ne ba ya ɗau nauyin ka har ka gama malaman da za su suke karantarwa ya ɗau nauyin su duk wata ya ratin bai ga sadaka ba wannan ana ba duka malamai. Ni wadai daga sai yi kaga taimako ne shi dai harka Allah ai tana buƙatar taimako ba za ta ce ba ka asali. shi wanda zai taimaka wa addinin Allah ya ba za ta ci masa wanda ya taimaka alƙur'ani addinin Allah muna samun ƙungiyoyi irin su fajil kariya din nan suna kawo alƙur'ani duk shekara za ka sun kawo alƙur'ani sun adadin ɗaliban gaba wannan shekarar mutum ɗari takwas ne wanda ba ba alƙur'ani ga shi wannan masu sa kawo a raba wani lokaci ya ga ganin tattaɓe ma ko kwanan ne bai fi sati ɗaya ba sun kawo kitab ah, littafi na kalimatul qur'an ya kamata ɗalibi a ce yana karanta qur'ani sun ma'anar wasu sun kawo kusan guda ɗari da wani a raba wa duka ɗalibai su da aka yi aka ga mutane suna kawo taimako ta hanya da kuma da ne abin da zai zai tattabi wani abu ne da zai ƙara shajja a yara wajen karatu kwarai da gaske muna dan walƙurani ya fi ma. ya fi faɗi da yawa a ciki saboda kaga an yi target ɗin a shekara da yake su a gaba saboda haka muna don samun lokuta kamar irin bayan la'asar ana da yin labarin darasatul islamiyya ana karantar da fiqhu ana karantar da hadith ana karantar da sira ana yin akwai lokacin tajwid amma lokacin bai zama mai yawa ba kuma shi da ake karantarwa kamar muhabara ne kamar lacca ne ana tara yaran ne a waje daya a yi musu shi kamar lacca yawa ce an yi hadith kuma fiqhu za a yi jibi sira za a yi gata kuma tajwid a cikin tajwid ne shi za a shiga da wasu kalmomi na Qur'ani ana fassara wa yara san ma'anonin sa zama ya ta Qur'ani kawai kuma bai san musu da ma'anonin ba don haka ake kasu kuma ta tabbata suna da kalmar Qur'ani ana fassara musu kuma suna da kyau lokaci lokaci a nemi jarabawa akan kalma kaza ne ma'anar ta da ya dake shi hadda farin cikin ya wuce a gefe. saboda duk sanda muka fara aka ce gashi shekara ce ta zo mun tara su mukan tara su al'ada a nan a yi kin musu nan gaba daya ni zan biya musu za a biya musu da daga fakara zuwa nan shafi uku to in muka fara kullum tunani na yanzu wannan yau in da aka biya musu fatiha a fakara zuwa ina sanya yanzu har yanzu na tunani za su kai kuwa sai ka fara ji shekara kuma a take za su kai sai kai ta wannan tarar da an zo gangara irin wannan sai ka ji ba farin cikin da wannan. wallahi wato dole mu gode wa musamman su malaman da suke gudanar da wani abu saboda wato aiki ne mai wahala a san duk inda aikin Allah yake aiki ne yake mai nauyi aiki ne mai tajriba aiki ne wanda za ka cikin cikin abubuwa da yawa wanda yake bukata hakuri da juriya to yadda suke ƙoƙarin zuwa a ce malami zai gurin gidansa tun daga karfe bakwai da rabi ba zai sake kuma ba sai kullum kuma asabar lahadi litinin talata laraba alhamis ranar alhamis ne kawai muke tashi gari to kullum ba haka za ka samu malamin da ya wata biyar yi makara a maganar fashi yake in ka ga malamin ya makara anan ya yi fashi anan ba karama abu ne saboda abun kullum kana yi da yana shiga ranka duk malamin da bai zo nan ba duk inda yake sa yana to malamin suna ba da gudunmuwa ƙwarai da gaske da harka ce ta Allah duk abin da za a ce an baka na wani rati ko na wani abu na ce salari ko na ba ni a gefe duk mutum da zai zo aiki tun daga sai har zuwa yamma kullum an juma ce kawai ba za ka zo ka ga wannan dare za ka iya shi wannan tana kuma harka kula da irin cajin kanka da kasa cajin kanka da kuma cajin ka da kuma kasa su da gaskiya malamin suna dubi matuƙa mune a gode musu muna a jinjina musu kuma su ma burin kullum su ga abin ya cika kullum burin su a ga menene ba. ya zai a tsawara yaran nan su ci gaba fiye da yadda suke to mu ne gaskiya a buɗe musu wurin da gaske wallahi shi ai baki ba shi da abin da yake cewa ba khalifa kullum muna cewa yau da a ce iya wannan abu kaɗai ma yi ya ishe shi domin ina tabbatar maka da ka fara wannan program namu zuwa yanzu anan akalla mutum kusan ka zo ka kafa wani abu za a zo a ce mutum dai dai dai dai har dubu biyu da wani abu sanarci kwanan a karkashin ka kai ma farin ciki ne ba kuma na dan duk mutanen nan duk abin da suka duk abin da suka ranta na alƙur'ani ka da ka ga yi wannan abu ne wanda ba ka san duk da ba ke wato khalifa Allah ya shi wani mutum ne ba irin rabu duk abin da ya sa kaga abin da, Allah ya manta na yi yi masa duk abin da ya sa abin da aka fara kawon ba zai me zo yi to albarka ce suna yin abu da takawa da ikhlas saboda ka sai ga Allah ya karba abu yau da khalifa yana da rai zuwa yanzu farin cikin da zai akan wannan abu Allah Allah ne kadai sai ni da shi ya taba gaya mu ya ce malam wallahi baka san irin daɗin da nake ji akan wannan harkar yau a ce dalibi ya mutunsa ba abin da ke saka shekara kuma ce ya ce akwai farin cikin da yake da abin ya mutu a ransa yana jin daɗin yadda abin yake ya sha ɗauko kafa da kansa ya kuma makaranta kawai da ɗalibin yake saboda farin ciki sai da wannan abu ne kafa ba ƙaramin abu ne ba ƙaramin abu ne yau a ce ga wata cibiya Mun yi a tarihi a sanin ba da taɓa jin daɗin wata cibiya a zo kawai a ajiye yara abin da ake bukata kawai sanar da alƙur'ani an ɗauke musu komai lokacin da Hanifa yake dare an takaita mata Har ta abincin da za su ci anan ake musu ba wai kai karatu kyauta za a bu a baka abinci kyauta da safe za a kawo maka abin da za ka karya da rana za a kawo maka abin da za ka ci burin su kai ai karatu idan abin ya gawo masu sai ce kai yin ma ba ka musu dan bana manta shekarar farko saboda nishaɗin. an ce sun da ta alqur'anin nan shekara ta farko gashi za a yi musu hafla ya ce duk ku je ku dinka musu ya duk su iri ne su an gama a ranar da za a yi taron ya ce mu yaran mu san me za mu saka musu sun yi kokari mu samu mu dan samu wani abu ba su a mata ɗari biyu ɗari biyu da hamsin ɗin kowa sai aka bashi da ya ce abun godiya ne godiyo Allah godiya yaran sun yi kokari sai da aka farin cikin sa da abun ya mafi ya kafa abun amma kuma ya fi mu farin ciki kaga Allah ya karɓa abu gashi bayanan abun tafiya yake fiye da har ya tafi ba mu shiga mutum da biyar har ya tafi ba mu shiga mutum da biyar da suka da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 يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب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 رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار نسأل الله العظيم أن يغفر لإمامنا الخليفة اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وسلم مدخله اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد اللهم نقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم احشره في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم افسح له في قبره مد بصره اللهم اجزه جزاء الأوفع على ما قام به من خدمة كتابك وعبيدك يا رب العالمين اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأجدادنا وجداتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده ولا تجعلنا من الغافلين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وصل اللهم وسلم وبارك وأكرم وأنعم على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون